الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake dawo da mu wannan rana ta takwas ga watan ramadan a wannan masallaci mai albarka masallacin fada na lamido ako a garin kumo ako lokar gamman jihar gombe wanda yau biyu ne ga watan uku ne ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai a lissafin turawa muna kan mu na matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun gama magana akan na Khadija Binta Huwainit Allah ya yarda da ita sai muka shiga magana akan yar uwarta ita ma a matsayinta na matar annabi sauda bintu zama'a al'amiriya na sauda ita ma tana daga cikin matan da suka fara musulunta tun farkon musulunci minas sabiqina ila islam tarihi ya tabbatar cewa ta sha wahala a rayuwarta ta gamu da cutarwa daga mushirkan makka akan addininta wannan ya sa annabi sallallahu alaihi sallama ya umarci su su hijira daga nan maka da ita da mijinta as-sakran ibn amr suka tafi garin habasha har abin da ya faru ya faru kamar yadda jiya muka yi bayani labari ya zo musu cewa ai an dan samu saukin wahala a makka bari su dawo gida sun dawo gida kusa da za shiga makka sai labari ya zo musu cewa wannan abin da aka faɗa ba haka bane ana nan ana ta azaba wa musulmi ana ta azabtar da su kafirai sun hada su sakat suna cikin tashin hankali wannan ta sa haka suka haƙura da ita da mijinta din suka dawo suka dawo garin makka cikin wahala daga dawowa mijin ciwo da cututtuka suka kama shi ga damuwa ga wahalhalun da suka sha da kuma cutar wadda kafirai suke musu ciwo ya kama shi ya faɗi ya mutu to yanzu mijinta ya mutu tana zaune a matsayin ba zama rakin to yau za mu tattauna ne ya aka yi manzan Allah ya aure na na sauda bintu zama manzan Allah ya shiga wani hali na damuwa dangane da mutuwar na na khadija bintu kuwait abubuwa guda biyu sun haɗu masa ga mutuwar babbansa ga mutuwar wato matarsa wacce yake santa wanda bai taɓa yin aure ba sai a kanta Rana Khadija ta bar wuri mai faɗi da ake neman a samu wata mace da za ta cika ta wannan wurin a rayuwar annabi wanda manzo Allah ya ta tunanin shi ko yau waye zai aura da za ta kula masa da 'ya'yansa lura da wata hikima a nan lokacin da na khadija ta rasu annabi bai gaggawar yin aure ba saboda matarsa ce da ta mutu ta bar masa 'ya'ya da yawa yana tunanin wace mata zai ɗauko ta da za ta dace da shi kuma ta taimake shi akan 'ya'yansa ashe yana da kyau idan miji matarsa ta mutu kada ya gaggawa yin aure musamman lokacin da babu aminci irin wannan lokaci dole ne yi tunanin wace mata zai auro da za ta kula masa da 'ya'ya musamman in matar da ta mutunta ta bar masa 'ya'ya a irin wannan zamani mai wahalar sha'ani da mutanen zamanin masu wahalar sha'ani duk lokacin da mutum ya zo ya yi aure yana da 'ya'ya da iyayensu suka mutu ko ya rabu da su to gaskiya idan bai yi takatsantsan ba zai sha wahala saboda matan wannan zamani su kullum abin da suke so shine mijin suke so ba 'ya'yan mijin ba da wahala ka samu matar da za ta tsaya ta kula maka da 'ya'yanka da matarka ta mutu ta sai dai ta ita kanta ta yi ƙoƙarin tara na ta 'ya'ya waɗancan 'ya'ya kuwa sai dai Allah tabaraka wa ta'ala shine zai kula da su to me dalilin da mutum zai zo ya jefa 'ya'yansa cikin tasku da wahala cikin tashin hankali ya zo ya auri musu matar da za ta ta gana musu azaba ya wahala su wahala me dalili me hikimar haka ke kuma mace ki ji tsoron Allah lokacin da mijinki ya auro wata mata ma'ana ya auro ki kenan kuma kika tarar yana da 'ya'ya a gidan ke tsoron Allah ki taimaka masa akan 'ya'yan shi ki agaza masa akan 'ya'yan shi ba wai ki zo ki kama kishi da 'ya'yan kishiyarki ba kina fada da 'ya'yan da aka kika zo kika tarar da su wanda uwarsu ta riga ki zuwa gidan wannan ba daidai ba ne ba shi sa manzon Allah bai yi gaggawar aure ya je auro budurwa ba bayan khadijan ta rasu sai daɗa zuwa ya nemo wata bazawarar don galiban kamar bazawara ta fi sauƙin sha'ani kuma za a same ta da haƙuri da cikakken hankali ko kuma a ce tana da hankali sama da yarinyar budurwa ɗin watakila ta tsaya ta kula da 'ya'yan da ta zo ta tarar da su a wannan gida kuma shi auren nan ana yin sa ne don ibada ba wai ana yi ne don amuri ko don al'ada ba kuma kamar yadda wata ta faɗi ta mutu a gaban mijinta to kima wata rana za ki iya faɗuwa ki mutu ki bar 'ya'yanki za ki so ki samu wata da za a auro ta kula miki da 'ya'yanki da aka mutu aka bar su duk matar da ta tozartar da 'ya'yan da ba ta ba ita ma za ta mutu kuma a zo a azabtar da nata yayan ki ji tsoron Allah ya ke uwata ana yawa yawan kawo kukan kishiyoyi da suke azabtar da 'ya'yan da ba nasu ba a ƙasar nan an samu mace kishiya da ta ɗauki ɗan kishiyarta jariri ta sassara shi ta karya shi a ƙasar nan an yi hira da ita an tattauna da ita zafin kishi ya bai ta jariri ba ta kakkarya shi ta balla shi to wannan mai wannan me ya kama da shi rashin tsoron Allah rashin tunani rashin kaiwa zuciya nesa da kuma tsabasan duniya ku ji tsoron Allah akan irin wani abubuwa da kuke aikatawa kuma wallahi Allah ba zai kyale kuma so ina kira ga iyaye na mata su lura yanzu a nan annabi ya ga dama ai zai iya zuwa je auro budurwa sabuwa a nan garin makka amma wallahi bai auro ba saboda khadija ta bar masa yara ya'ya mata da yawa sai ya nemi wata bazawara da za ta ɗauke masa kewa ta taimaka masa akan yayansa so ya kamata mu lura da wannan mu ma maza masu aure-aure ba wai mutum kawai sai shi kawai morewarsa da birge wasa zai duba ba haka duba maslaha kana da yara matasa sun girma <clears throat> suna kan gabar yin aure ka je ka dada ɗauko wata budurwa kai ma matarka ka kawo ta gidanka suna zirga-zirga da 'ya'yanka akwai hadari a ciki ba cewa ne haramun ba ne amma wallahi akwai hadari kwarai na farko dai hankalinsu iri ɗaya ne da 'ya'yanka ba mamaki su ta faɗa da juna kuma ba mamaki wani yaron ma ya yi ƙoƙarin neman ta rashin tsoron mu ya kai ga a ƙasar nan an samu yaro yana soyayya da matar babansa kuma abun mamaki abun mamaki mutane hakan bai dame su ba hankalinsu a kwance kuma suna ganin ba wani abu bane ba sam yaushe mutum zai zo jawo kansa masifa yaushe mutum zai zo jawo kansa ta da hankali a gidansa wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne ya kamata mu ɗauki darasi ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga mana kyakkyawan misali da ya kamata kyakkyawan misali da ya kamata mu ɗauka na izina kowanne daga cikinmu zai yi tunanin cewa wato lokacin da annabi yake cikin wannan yanayi ai za a iya kawo masa 'yan mata masu yawa ko ba ka bane ba 'yan mata masu tarin yawa amma ya ƙi yadda sai ya ɗauko wannan matar sauda bintu zama kun san shekarunta na hamsin da wani abu hamsin da wani abu hamsin da wani abu yau mu yanzu a cikin waye zai iya jurewa ya auri mace mai shekara hamsin muka yanzu mata masu shekara hamsin ma yi su jira mutuwa kawai tsofaffi yan uwansu ma ba auren su suke yi ba cewa ake sun gama yawo Allah sauki ana cikin wannan yanayi sai ga shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zaune a gidansa ba mata sai ga wata mata mai suna khawla bintu hakim a rike sunanta khawla bintu hakim Ibn umayya matar usman ibn mas'ud kenan sahabin nan babba kuma ita ma tana cikin matan da suka yi hijira daga makka zuwa habasha sai ga ta zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar ziyara sai ta zo take tattaunawa da shi tana ba shi labari dangane da rayuwar da shi yake yi annabi a yanzu da kuma zaman kadaici da yake yi sai take ce da shi ya manzan Allah ya Muhammadu ina baka shawara me zai hana ka yi aure don ka samu sauƙin wannan hali da kake ciki saboda mutuwar tana da khadijan ta yi wa annabi zafi ta yadda bai yi tunanin ma yanzu yanzu yi aure ba haka ya zauna da shi da 'ya'yansa suna kula da gidan manzan Allah sai ya amsa mata yana cikin bacin rai ya ce tabbas ina cikin bacin rai ina cikin damuwa matata da ta mutu ita ce umul iyali wa rabbatul baiti ita ce uwar iyali na uwar 'ya'yana gaba daya sannan ita ce mai kula da da gidana gashi Allah ya raba da ita Kaula ta sake ce masa ala ta tazawwaj yanzu muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi aure ba annabi ya ce to wa zan aura wa zan aura sai kaula ta ce mata ta ce masa in ka ga dama ka auri budurwa idan ka ga dama kuma ka auri bazawara sai annabi ya ce wa kaula din wace budurwar zan aura wace yarinya zan aura sai ta ce masa ga Aisha yar gidan Abubakar a lokacin tana yar karamawa ga Aisha yar gidan abokinka mafi soyuwa zuwa gare ka ashe ya halatta mutum ya auri yar abokinsa ashe ba laifi bane dan an kai ki gidan abokin babanki ku ne a nan a gargajiya a al'adance kuke ganin aibu ne abun kunya ne abun tozarta ne amma ba laifi bane annabi ya ce cikin zawarawa kuma waye sai ta ce masa ganan sauda bintu zam'a al'amiriya wacce take ta yi imani da kai kuma ta bi ka a kan duk abin da kake faɗa gashi kuma mijinta ya mutu ya batta tana cin wahala babanta mushiriki yan uwanta mushirkai ita kadai ce musulma ga tsufa ya tunkare ta shekara hamsin da wani abu inda za ka aure ta aida ka ce muke ta ki duba ikon Allah annabi sai ya ce kawai aje a yi mata magana duba matsayinsa duba daukakarsa duba darajarsa ya ce aje a yi masa magana don ya auri sauda bintu zama ana nan sai ita kaula ta tafi ta je ta samu sauda ta ce albishirinki ya sauda Allah ya shigo miki da alkhairi da albarka sauda ba sani ba ta ce ke ku ya faru yau ta ce ai annabi ne ya turo ni ya ce in gaya miki yana neman ki da aure ashe ba laifi a shari'a miji ko namiji yana neman aure ya sa a yi wa yarinya magana a farko tana da ra'ayi kafin a ji a magana wa iyayenta don sai ta yadda ta ba da izini aiki. da na sauda ta yi farin ciki kwarai da gaske ta ki ta ce aje a gaya wa babanta duk da cewa baban nan nata mushriki ne ba musulmi bane ashe ke ma idan kina da kima da daraja yayin da wani ya zo neman ki to sai ki sa a yi magana da babanki dan ko ba ke za ki aurar da kanki da kanki ba wannan rayuwa da ake ta shedanci namiji ya zo yana magana da ke shekara da shekaru mahaifinki bai sani ba wallahi wannan ba daidai ba ne kuma an ci mutuncin gida kuma an keta alfarmar mahaifinki ya ciyar da ke ya shayar da ke ya ɗauki nauyin ke taimaka miki amma ki zo kina magana da saurayi ko bazawari mahaifinki bai sani ba ko ki haɗa kai da mahaifiyarki kawai ku je ku ta soyayya da wani amma uban an yi fakin ɗinsa a gefe ba gaya masa ba sai abu ya yi ƙarfi kawai za a je a lallabe shi a gaya masa shi an bashi da wahalar kawo masara da biyan kuɗin asibiti da taimaka miki amma ba shi da amfani kawai kun zo kun keɓance kuna harkokinku ba a gaya mai ba wanda kuma shi ne zai aurar da ke haka ta je ta samu baban sauda ta yi ba shi labari ita kaula kenan tsoho ne dattijo ta ce da shi inna muhammadu bin abdullahi arsalani ilaika li akhtuba alaihi ibnataka sauda muhammad dan abdullahi ya turo ne zuwa gare ka dan in nema masa auren yarka sauda ya kai zama sai ke cewa innahu kuf'un karim aiko wannan mutum ya dace mutum ne mai karanci babban mutum ya ji murna sai ce amma me meye ra'ayin ita sauda da kaga wannan yake nuna cewa ashe ya kamata a tambayi mace ra'ayinta idan za a aurar da ita kada wani uba ya ji saboda isa da mulki da ganin ya isa da yarsa kawai bai nemi shawarar ta bai je ce ya bayar da ita ga wani wannan shi yake sawa akan zo a yi auren babu zaman lafiya a cikin auren saboda an zo an aura mata wanda ba ta so ko an aura mata ba a nemi izininta ba ya zo a hadisi cewa ba zawara in an tambaye ta bayani take yi dalla dalla cewa tana so ko ba ta so ita daman ta goge idan ta ya buɗe amma yarinya budurwa idan aka tambaye ta idan tana so ɗin shiru take yi shi na annabi ce wa izinu ha su ha izininta sai ta yi shiru idan yarinya budurwa aka zuna a mata aure ba ta so to ba ta shiru ta kira ce ni ba na so ko a ga tana kuka tana cewa yanzu da wani za a haɗa ni ni wallahi ba na so to wannan yana nuna cewa ba ta yadda ta amince ba sai a haƙuri a bada haƙuri wa mijin ko saurayin ya je nemo ta ita kuma Allah kawo mata wani wanda take so iyayena da maza da mata ku ji tsoron Allah kwaɗayin duniya ya daina sa kuna zuwa kuna aurar da 'ya'yanku ga mazajen da ku kuke son su 'ya'yan ba sa so iyayena ku ji tsoron Allah abun duniya ya daina sa kuna ɗaukan 'ya'yanku kuna miƙa su ga wasu saboda su sun taimake ku wasu saboda kuna tatsan duk lokacin da yarinya ta ce ba ta son wani abu to ya kamata a yi haƙuri kada a ɗora ta akan tilas a ce sai ta yi wannan abu suna da wahalar sha'ani musamman 'ya'yan wannan zamani ba a fiye sarrafa su a juya su yadda aka ga dama ba dan ya miki hidima yana baki kaza yana miki kaza ki kokari ki jawo hankalin yarki ta gamsu cewa tana son sa saboda ba ke zaki zauna da mijin ba amma kuma uwa tana da ƙarfi kwarai da gaske da za ta ba wa ta shawara mai ƙarfi Ke auruwa ne ko kar ki auruwa ne uba ma yana da wannan mulkin da sarautar da zai iya ba da yarsa shawara ga wanda muka yarda da shi muka amince muke son sa ki aure shi so da yawa gida yana kamawa da gobara ta fada tsakanin miji da mata saboda an yi auren babu soyayya a ciki kuma ku sani yana daga cikin rukunin da yake zaunar da aure shine soyayya ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون daga cikin ayoyin Allah ne tabaraka wa ta'ala ya sanya muku ku yi aure a tsakaninku namiji ya auri mace shi yana son ta aure ta kuma sai ki ga mutum baya sha'awar jaka baya sha'awar tinkiya baya sha'awar raƙuma baya sha'awar karya dan uwansa jinsinsa wanda halittarsa ta yi iri ɗaya ita yake sha'awa ya aura haka ita ma mace ba da za a yi wata mace ta ce ita kare take so ta aura in dai banda matan turawa yanzu na zamani da idan mace ta zauna ta zauna ta gama kekashewa ta gama iskancinta na duniya sai ta zo ta samu wani kare sai a daura mata aure da shi kuma abun mamakin karnukan kuma suna saduwa da mutanen training ɗinsu ake yi kare wallahi kare mace ta auri kare yana biya mata bukatar wal iyazu billah Allah ka rama mu da rashin addini to shi sa Allah ce min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha kana auren mace ne dan ka samu sukuni da kwanciyar hankali zuwa gare ta to sai Allah ya ce ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya soyayya da tausayi a tsakaninku lalle wannan ayoyi ne ga mutane waɗanda suke masu tunani kun ga a ciki an ce soyayya Allah ya ce soyayya mawadda kenan dole a cikin aure a samu mai soyayya wa rahma da tausayi da jin kai kenan dole a cikin aure a samu tausayi da jin kai da iyayen kula da wannan sai ya ce a ji a tambayo na da tana so ko ba ta so ita kaula daman ta riga ta sani na sau da tana so aka zo aka ce masa ai da sau da kam ta amince tana so ya ce a kira min ita in tambaye ta aka kira ta babanta ya ce da ita ya ke bunayya ce ya ke iyata ga wannan bawan Allah Muhammad dan Abdullahi ya aiko cewa yana neman ki da aure kuma ni ina gani kufu'i ne karimi ne ya cancanta mutum ne cikakke kammalalle a Bina an uzawwijaki minhu kina so in aura miki shi da take ta ce na'am take baban sauda ya ce ke kaula ki je ki gaya masa ya zo wannan kam directly aka yi annabi ya zo kamar yadda riwaya ta zo imam ahmad ya fidda wannan riwayar a cikin musnad da ibnu sa'ad a cikin ababat ya zo da kanshi wurin baban sauda take mahaifinta ya daura masa aure da ita ya ce na aura maka 'yata manzo Allah ya bada sadakinta dirhami hudu? dirhami shi kenan ta zama matarsa a nan gun abin da nake so ku gane kun ga a yi wani taro ba kuma ashe miji zai iya zuwa ya karbi aure da kansa a wajen daurin aure kamala ne mutunci ne kwarai shi ma ba laifi bane shari'a ta zo da shi mutum ya tura kanin su ko yayan su ko abokin shi amma in yanayi ya kama mutum zai iya zuwa ya daram da kam ya zauna ya karbi aurensa da kansa ba laifi sannan wannan yana nuna mana kun ga taron daurin aure din nan da ake yi a cika wuri a cika unguwa da motoci a hana mutane zuwa aiki a hana mutane wucewa hanya a kira masu kiɗa da maruka da mawaƙa a ɗaurin aure mutane su zo su haɗu wannan a shari'a ba a ce sai an tara mutane da yawa don za a aure ba ana so ne a samu shaidu shaidan nan kuma mutum biyu uku sun isa so da yanzu zai yi a ɗaura auren wani bai tara jama'a ba to ba laifi ba ne kuma ba sharaɗi ba ne don mutum zai yi aure sai ya je ya tara gari an yi alfahari an cika gari da manya-manyan motoci maroƙa sun zo sun yi ta wannan ba daidai ba ne ba laifi bane kuma in an gayyaci mutanen sun zo sun shaida amma kar a mai da shi ya zamanto dole ta yadda har za ka zo ka bata da wani dan bai zo ɗaurin aurenka ba akan me jahilci ne mutum wai yana fushi saboda wani bai zo ɗaurin auren shi ba kuma galiban abin da yake faruwa akan harkar ɗaurin auren nan yawanci riya ta fi yawa a ciki idan ka zo ɗaurin auren dole sai ka nemi angon ya ganka hankalin ka kwanta idan angon bai ganka ba sai ka ga kamar kamar ma ka zo daura auren ba sai ka ga kamar ma baka da ladan daura aure tun da ango bai ganka ba to ba dan Allah ka zo ba ai ba dan ango ka zo ba dan Allah ka zo ta wuna ta so ku ba ta kuɗi ashe dan Allah ka zo tunda dan Allah ku ka zo ba sai wani ya gani ba amma ba ma iyawa gaskiya dole sai mun je mun nuna sai an gan mu Allah kiyaye mana halin mu a kashe kuɗi a yi alfahari a yi ta ɗauke-ɗauken hotuna a yi mai a yi mai duk wannan ba daidai ba ne ba aure ya kulli tsakanin manzon Allah da Nana Sauda kun san yaushe aka daura auren a watan Ramadan shekara ta goma da turo manzon Allah a matsayinsa na annabi bayan na na Khadija ta rasu kuma annabi ya tare da na sauda ya tare da nana sauda a makka ba a madina ba a makka haka riwaya ta zo a sahihi muslim na aisha take faɗa ta hanyar sharik daga hisham ce wa kanat awwal imra'atin tazawwajaha Ta ce na na sauda ita ce matar da ta farko da annabi aure ta bayana wannan sabani ne na malamai da za mu zo mu tattauna a kansa wata rana na aisha ta ce sauda ita ce a bayanta amma kuma da yawa cikin malaman sira sun rubuta sun faɗa cewa bayan na na khadija annabi ya auri sauda kenan akwai saɓanin malamai shin sauda ya fara aura ko kuwa khadija eh, afwan ko aisha ya fara aura to wasu malamai suka ce abin da ake nufi aqada alaiha da an aqada ala aisha an daura auren sauda ai dan an fara daura auren aisha bata tare ba saboda yarinya ce karama sai kuma aka daura auren ita sauda ita sauda ita ce ta riga tarewa amma daura auren na aisha aka fara daura auren sai aka daura na sauda sai sauda ta riga aisha tarewa tunda a riwaya ya tabbata cewa an daura auren na aisha tana da shekara tara ne shekara shida kai ta tare a gidan manzon Allah a madina tana da shekara tara to wannan shine abinda malamai suka faɗa kamar yadda ya zo a cikin fatul bari to gana na sau da yauka a gidan annabi an yi aure hatta tare ta zamanto ita ce matar farko da annabi ya fara keɓancewa da ita a matsayin aure bayan khadija ita ce matar da allah ya girmama ta da yi wa annabi hidima bayan ya rabu da matarsa khadija allah ya ɗauki ranta na na sauda ta zauna da manzan Allah ya kai shekara uku cir ko sama da shekara uku bayan shekara uku nan ne annabi ya tari da nana Aisha to sai magana hijirarsu daga makka zuwa madina ko hijirarta bayan aure ta zauna a makka har zuwa lokacin da Allah ya yi izini wa manzan Allah sallallahu alaihi cewa ya yi hijira daga Makka ya koma Madina so annabi sai ya fara yin hijira shi kadai bai tafi da matarsa ba da 'ya'yan har ya je ya samu wurin zama a Madina daga baya ya aika Zaid bin Harisa tare da shi akwai maulansa abu rafi'a waɗannan mutane guda biyu annabi ya aika su bayan ya yi hijira ya koma madina bai yi hijira da matarsa ba ya batta ita sauda sai annabi ya aika wannan zaidu bin harisa da kuma abu rafi ya ba su raƙuma guda biyu ya haɗa su da kuɗi dirhami ɗari biyar suka taho masa da fatima yar gidan khadija da ummu kulsum yar gidan khadija ita ma da kuma sauda binti zam'a matarsa kenan shi zaidu ya ɗauki matarsa da 'ya'yansa ko da 'ya'yanta guda biyu usama da aiman har sai da suka zo madina a lokacin da aka yi wannan abin farkon gina masallacin madina kenan ana ana ginin masallacin madina ba a gama ginawa ba iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi hijira suka dawo suka tarar da shi annabi ya shigar da nana sauda bayan ta yi hijira kenan gidansa wanda da ba ta nan a madina daga nan sai ya dawo ɗakin ta yana kwana shi annabi tunda ta yi hijira ta dawo kina wannan yana nuna mana annabi sai da yi gaba sannan daga baya aka kawo masa sauran 'ya'yan shi da na sauda ta rayu a wajen annabi tana cikin aminci da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan babban gida gidan annabi gidan karamci gidan annabi gidan mutunci gidan annabi gidan daraja gidan annabi gidan tausayi ta samu nutsuwa kwarai bayan zaman da ta yi ta dan ɗauki lokaci a makka ba ta tare da mijinta aka ce shekarun da lada sauda take da shi bai hana ta yi wa annabi hidima ba ga ta tsohuwa amma hidima take ta yi wa manzon Allah sau da kafa kullum haka ake so komin tsufanki ki tsaya ki bi mijinki ki taimake shi ki faranta masa ki masa abu na kwarai don wajibi ne a gare ki duk matar da ta yi aure dole ne ta yi wa mijinta hidima ku rabu da wannan magana ta banza da 'yan zamani turawa makiya Allah suke yadawa cewa wai ba dole bane ki yi wa mijinki hidima in ya aure ki in baki masa hidima mai zaki masa shi baya miki hidimar ai aure cuɗe ne in cuɗe ka ne shi zai je nemo miki abin da zaki ci sai zai nemo miki kuɗin da zai ɗauki nauyin rashin lafiyanki shi zai taimake ki da 'ya'yanki wajen kuɗin makaranta da zirga-zirga shi yake miki layya shi yake miki ɗinkin sallah idan kin tashi dumdumin ki na kuɗi shi kike gawaye miki gaba ɗaya maza sun ƙare rayuwarsu akan hidima dangane da matansu kuma sai wani ya zo ya ce wai wai ce, wai ba za ta yi wa mijinta hidima ba to idan baki masa hidima me za ki masa ku daina a kanku lokaci ku daina yaudarar kanku kuna biyan turawan zamani waɗanda suke kawo dokoki na rashin kirki don su cutar da musulunci da musulmai su din da matan ba ta da daraja a wajensu ba wani bature ko wani ba yahudi ko wani sare zai ce wai mace tana kima a wajensa ƙarya ne ba wanda yake mutunta ya mace a duniya irin musulmi hadda za a zo ana magana ana cewa an cuci mata an tozartar da su masu cutar mata da tozartar da suna yi amma ba addinin musulunci ne yace a cutar da su ba hadda za a fake da guzuma a halbukar sana a ɗauki ɗabi'a da halin da mutane suke da arne da musulmi ba wanda ba cutar da mata amma ya kamata ku gani addinin musuluncin ba shi ne yace a cutar da mata ba musulmin ne na zamani raunin su watakila karancin jin wa'azi yasa suke cutar da mata kuma malamai suna iya kokari su musu wa'azi su faɗakar da su kullun cewa ake a taimakawa matan nan annabi yace a taimaki mata a taimaki mata Allah Allah ku kula da mata da abin da ku ya mallaka damar ku ta mallaka har ya mutu abu na ƙarshe da manzan Allah yake faɗa a taimakawa mata azalawa mata kawai sai wani makiyin addini ya zo yana zagin musulunci ce wai addinin Allah yana cutar da mata kuma saboda kai dan boko ne baka waye ba baka karanta addini ba kuma ka yadda ga hadisai na rakata masu tarewa da manzon Allah kalmomin ƙarshe da annabi ya tafi ya basu a duniya yana faɗa har ya mutu akan shimfiɗarsa cewa yake ku ji tsoron Allah ku taimaki mata ku tausaya wa mata a ji a karanta a hadisi a gani kuskure ne ana danganta musulunci wai yana cutar da mata yanzu musulunci yana cutar da mata annabi zai bari ya zo ya auri mace mai shekara hamsin da wani abu ya aure ta dan ya taimake ta saboda mijinta ya bata da 'ya'ya musulunci yana cutar da matar manzan musuluncin zai je ya ɗauko na Khadija wanda ta wurin maza biyu da yaya ya ƙi ya auri budurwa a matsayin sa na number one a duniya gaba ɗaya shine number one fa musulunci yana cutar da matan annabi ya tura waɗannan ya ba su kuɗi da raƙuma ya ce su ji su ɗauko masa matarsa da 'ya'yansa da an yi ga dama ba su ce su taho da kansu ba addini yana cutar da matan aka ajiye su a gida aka lullube su a ba su wurin zama a ba su abinci da safe a ba su da rana a ba su da daddare a taimaka musu mu yanzu addinin mu gona ma mace ba ta zuwa ba ta zuwa ta je ta yi wani aiki dan da za ta nemo abinci ta dauki nauyin kanta Allah a daina sukan addini saboda goyon bayan ra'ayin kafirai turawa musulunci shine addinin da ya kula da hakkin mace har littafi aka yi hukukul mar'a fil islam hakkokin mace a cikin musulunci babu abun kuttu da bakin ciki da abun tausayi irin waɗanda suke cikin mu aka wanke kwakwalensu suna hidima wa kafirai ba sani ba amma ba mu gani bane a ƙasar nan arnan ƙasar nan me matan su ba sa yi matan su suna faskare matan su da su ake shuka da noma matan su da su ake girbe dawa matan su da su ake kaza matan su su suke fita su je su nemo musu kato yazo zo ya kwanta a gida kuri yana zaune matan za ta je ta nemo kuma it's normal ba laifi bane a wajen su amma mu addini cewa ya ka je ka nemo musu askinu gunna min haythu sakantum min wujudikum Allah ce wala tudarru kunna litudayyiqu alayhinna ka ji dan Allah ku zaunar da su ku sama wa matan kurin zama a inda kuka zauna wuri mai kyau kada ku cutar da su kar ku kuntata musu haka Allah ya faɗa a cikin alkurani liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah kowane mai hali ya ciyar daga abin da Allah ya bashi na hali daidai gwargwado Allah baya dora mutum sai abin da baya dora mutum abin da ba zai iya ba Allah yana dora mutum abin da zai iya yi su wannan abin ayaba ne kwarai kwarai da gaske me hikimar da ta sa annabi ya auri na sauda me dalili annabi dubawa yayi tana cikin kunci da wahala an ba shi labarin mijinta musulmi ne ita ma musulma ce sun yi hijira mijin ya mutu sai annabi ya so ya faranta mata annabi yana aikata irin wannan abun dan ni da kai mu koya ina sanar da duniya ina bayani da babban baki da masali da wasali wallahi mata suna cikin wahala a ƙasar nan musamman waɗanda mazajensu suka mutu ko waɗanda aurensu ya mutu suna da 'ya'ya wajibi ne al'ummar musulmi maza ku ji tsoron Allah ku rinka taimakawa matan nan kuna aurensu aure ba wai kullum ana yin aure ne don sha'awa ba ba wai kullum ana yin aure ne don ta more ba ba wai kullum ana yin aure ne don a burge ba ba wai kullum ana yin aure ne don mutum wai ya ji daɗin rayuwa kawai ba akwai aure na taimako ba ka da sha'awarta ba ka son ta ba ta cika sharuɗanka ba amma za ka aure ta saboda me ka sa wa zuciyarka son ta ɗin dan mijinta ya mutu ya bata da tarin yaya kai kuma kana da rufin asirin da zaka iya taimakonta ku daina zagin mutane dan sun yi aure da niyyar taimako sai a ji a ce ai wani jarababbe ne ka duba ya je aure wata tsohuwar mata mai tarin yaya kai baka da tunani ne kai baka san cewa yayi ne dan ya taimaka ba yanzu haka za mu bari 'ya'yanmu mata kawai idan mazajen sun mutu sai mu basu su kare da wahala laifinta kawai tana da 'ya'ya biyar shida bakwai mijinta ya mutu ko kuma auren ya mutu ba za ka taimake ta ba ba za ka agaza mata ba sai dai mu bar matanmu su kare a kan gasa masara da toya kosai a bakin titi saboda an ƙi aure su to saboda lalacewar musulmi a irin wannan lokaci akwai kasashen da duk mace bazawara in dai bazawara ce ta kuskure ta kashe aurenta ko aurenta ya mutu ko miji ya mutu to ba za ta ƙara yin aure ba har abada su gaba ɗaya ba auren bazawara sai dai ka gansu suna sai da cincin suna sai da shayi suna sai da ƙosai suna aiki a wuraren sai da abinci ba a auren mace ba zaura daga cikin wannan kasashe akwai kasar sudan duk mace da mijinta ya mutu allah zai sauwaƙe duk wanda ta kashe aurenta da wahala kiga ta sake samun aure shi sa za ku ga matansu da yawa a bakin titi suna sai da shayi ka gama cikakkiyawa lafiyayya laifinta kawai ba zaura ce su kawai sai dai auren budurwa da tsabar ra'ayi na riga wani auren mace kwaya ɗaya kowa matarsa daya kaga babban mutum minista babban mutum gwamna matarsa ɗaya ta zama masa ƙarfan kafa ba yadda zai yi ita ga 'yan matan nan suna ta sun fi su yawa iya ganin ki sai ki ga yarinya budurwa shekara arba'in da biyar to ba mai aura mazan ba sa ƙarawa saboda ra'ayi na yahudanci ya shige su kuma mu ma yanzu a cikin mu din akwai waɗanda suke da irin waɗannan ra'ayuka suna so su kawo illa dangane da ƙara aure wai har doka ake so a kafa wai a ce wai kada wanda ya ƙara aure sai matarsa ta yadda ya ƙara aure ka ji rashin kirki wace mata ce a ƙasar nan za ta yadda ta ba da abinci cewa mijinta ya ƙara aure wai ana zuwa ana yin aure ba a iya ɗaukar nauyi an yadda akwai waɗanda suke yin aure ba sa iya ɗaukar nauyi amma guda nawa ne sai a fake da wannan dan a illata musulunci da musulmai ga zawarawa sun mana yawa bayan da za mu yi da su ga 'yan mata sun mana yawa bayan da za mu yi da su kuma wai wani ya zo ya ce wai zai kafa doka wai wai dokar ƙara aure saboda an rena mutane hankali idan aka kafa dokar ƙara auren wa zai auri zaurawan wa zai auri yan matan a ce da mutane su ci gaba da neman abinci duk wanda ya aure ya ɗauki nauyin matarsa a ta musu fada ko a kafa doka duk wanda ya ɗauki matarsa ya auri matarsa baya ɗaukar ta a ladabtar da shi abin da ya kamata ke ɗari kenan ba wai a zo a kafa doka a hana mutum ya ƙara aure ba saboda ana bin ra'ayin yahudawa an ɗauko tallar ra'ayin yahudawa ana so a kawo ƙasashen musulmi kuma abun baƙin ciki wai a samu wasu daga cikin sarakunan musulmi su suke tabanni su suke dakon wannan ra'ayi suna yadawa a cikin al'ummarsu suna faɗa a kafafen yada labarai cewa za su ɗau mataki akan wannan suna kumfar baki cewa a daina ƙara aure wannan ba daidai bane kuma wajibi ne malamai su fito fili su yaƙi wannan ra'ayi dan ra'ayin banza ne nema ake a tara mazinata da yawa a cikin mu nema ake yi zawara wannan da suka yi mana yawa haka su ta mutuwa ba aure yan matan ma ga su yanzu yarinya budurwa za ta zo ta zama budurwa ta gama makarantar ta yi kandi ta gama digirin ta yi waye babu mijin aure idan mutane mai ɗaya bai ƙara mai biyu bai ƙara ba ina za mu yi da su matan a rijiya za mu zuba su shi za wata mace ta fito shugaban wata mata ta ce ita fa wannan doka da ake magana ta ba su fa mata ba su yarda da ita ba a kyale maza su rinka karawa a yi musu faɗa, da jan kunne su rinka neman abinci da za su ciyar da iyalinsu shikenan ku kula da wannan yana da muhimmanci kwarai kina ana yin aure na tausayi mace ba ta yi maka ba a ranka dokoki da ka'idojin da kake da su ba ta cika ba amma sai ta haƙura ka aure ta don ka taimaka mata wannan ya tabbata a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam matan annabin nan guda goma sha dukkan su gaba ɗaya kwaya ɗaya ce budurwa duk zama rawa ne Qur'ani cewa ya fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba yaya Allah ya bada iko da ka'ida Allah ya bada dama ya ci a ƙara aure wani zai zo ya kafa doka wai kana ƙara aure sai mai kaza sai mai kaza ku aure bi biyu ma Qur'ani yace biyu yace ku fara ni. a cikin mu yanzu waye yake fara aure da farawa da mata biyu saboda annabi ya bamu labari a ƙarshen zamani mata za su ninka maza to idan maza ba su ƙaƙƙara aure ba to ina za a kai matan Allah ce uku har hudu idan kun ji kun san cewa ba za ku yi adalci ba wanda ya san ba zai adalci ba ya tsaya da ɗaya haka ƙur'ani ya ce manzo Allah ce tanakahu tanasalu ku ta aure dan ku samu hayayyafa amma yanzu wani yanzu yana magana cewa wai ana ta aure ta aure ta ana tara yan daba ana aure aure ana tara yan shaye shaye a aure ne ya kawo yan daba kai mai mata dai ba a cikin yayansa babu yan daba nawa nawa ne mutumin da yake matarsa dai kuma yayan yan daba ne yan area boys ne a daina liƙa shedana da shedanci da yara suke yi da shaye-shaye da yara suke wai da yawan auratayya wai yawan aure ne ja wannan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadiba wallahi ba haka bane rashin tarbiyya ne ya jawo yan daba da yan shaye-shaye da yan kalari amma ba yawan aure ba duk uban da ya je ya aure hakki ne akan sai tarbiyyantar da 'ya'yan shi babu alaka tsakanin ƙara aure da samar da 'yan daba 'yan shaye-shaye mu dai annabi ya ce mana mu yi aure mu hayayyafa kuma annabi ya gaya mana zai yi alfahari da yawan mu a tashin kiyama manzo Allah ya ce mafiya alheri a cikin ku ku musulmi wanda suka fi ku yawan mata haka annabi ya ce mafi alheri a cikin ku wanda ya fi yawan mata wanda ya fi yawan ɗaukan nauyi duk shedancin mutum haka kawai ne zai zo ya auren dan mugunta ya ta tara su yana bazar su da yunwa ai bai kamata ya haka ba shi ma so hikimar da ta sa annabi ya aure na sauda dan ya taimaka mata maza ku yi aure da niyyar taimako yanzu ta yari za a ganta yar talakawa ne ubanta ya mutu uwarta ta mutu ba ta da kowa ba ne mata kayan auren ma babbanta da yake rike da ita shi ma talaka ne yana fama da nasu sai ka je ka neme ta ka aure ta kai mata kayan daki ka rufa mata asiri wata za ka ga lokacin ya yi auren amma ba su da kuɗin kayan auren a yi ta ɗaga auren a yi ta ɗagawa sai ka je ka aure ta kai mata kayan dakin. tunda dama al'ada ne ya kamata a ce miji ya kamata ya wannan kayan to amma mutanen mu ba sa ganewa wani mutum ya zo ya same ni wata ran a masallaci ce malam don Allah ka taimaka mu wallahi ayana mata uku dukkansu kansu ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya aka haife su yar kishiya wance yar kishiya wance lokaci guda malam sun kai munzalin auren Allah ya fito da masoyan amma wallahi malam ko kudin gado ɗaya ban da shi Ba da ko kudin katifa a ce mu yanzu a nan gurin kin ga ya kamata maza su yi taimako idan ka zo kana neman aure aka ce an daga kada da cewa aka ce an daga to ka tambaya me yasa aka daga wallahi kudin auren ne ba su da shi saboda al'adu na masifa da aka sa aka kewaye auren da shi sai an yi ƙaton gado sai an yi katuwar katifa an yi santa tebur an yi kujeru an yi eh, danin an yi an kawo gas kuka an kawo kayan kicin an yi jeren kicin an gyara mata daki duk waɗannan abubuwan ko babu su za a iya yin auren nan katifa ɗaya aka ɗauko aka jefar da ita za a iya zama a gidan a hankali a samu to shi yasa maza suke shiga cikin tasku da wahala ga rayuwa ta yi tsada al'amura sun ninninka kuɗi yau ina mutum zai sa kansa ku maza sai ku bada taimako ku bada gudunmuwa mutum ya bada kuɗi tsugugowa yarinyar da yake aure ce ki je ki gado ki je ki katifa amma sharrin ku ku wai yanzu wai wai sai a ce ai aibu ne yaushe za ka yi da saurayi ya baka kuɗi ka je ka yi masa gado yaushe za ka yarda mai auren yarka shi zai maka kayan ɗaki wai za a je a mata gori wai za a mata magana sai su ki karɓa wallahi da yawa ƙin karɓa suke kuma wannan jahiliyanci ne da rashin addini saboda ƙwarewar lokaci zan dakata a nan insha Allah ta'ala akwai tambayoyi sai gobe sai mu dora dangane da hikimomin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure na na sauda Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu dacewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh